الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين أشهد أن عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ‘Yan uwan musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tashi cikin yardar Allah, yau kuma Allah maɗaukakin sarki da ni'imar da fadalarsa ya haɗa mu anguwar kumasi bayan jiya ya haɗa mu a cikin shabil a nan birnin abidjan ƙasar cote zuwa. muna godiya gare shi da ni'imominsa waɗanda ba ta zuwa. wa in taruddu ni'matallahi la tuhsuha Allah madaukakin sarki ya ni'imta mu a wannan farfajiya gashi ya cika makil duk da cewa ni'imar Allah ta ruwan sama tana ci gaba da sauka amma mutane ruwa yana bautar Allah wajen sauka su kuma suna bautar Allah wajen sauraro Saka ruwa ba zai kora su ba kamar da su ba su hana shi sauka ba shi kuma ba zai hana su zama ba mana da kuma kuka zauna a cikin ruwa ballantana mu matasa kuma tun da na ga na ya haƙuri ya zauna ai ni karɓar matashi ka san dole in zauna jiya shi ya yi mana karatu mai muhimmanci a kan ni'imar muhimmanci Allah ya saka masa to ya kamata daga martaba ta al-islam sai kuma mu matsa gaba zuwa martaba ta al-iman za ka yau in Allah ya so za mu yi magana ne ni'imar imani da musulunci da imani suna tafiya tare ne zama wakilan juna wani lokaci kuma suna zama 'yan uwa wa da kani idan aka yi magana a kan mutum zalla ba a faɗi imani ba kamar karatun jiya to har imani ma ya idan magana a kan mutum, zalla ba a faɗi musulunci ba to musulunci ma amma idan aka raba su kamar yadda jiya aka yi magana a kan al'islam yau kuma muke magana a kan al'iman to idan aka zo magana akan al'iman sai zama ƙarin bayani ne da yake nuna akwai bambanci tsakanin su a wajen ma'ana da kuma aiki Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana ana shiga musulunci ne ta hanyar yin imani ba a samun imani kuma sai ga musulmi to kaga suna tafiya tare ne shi yasa idan Allah madaukakin sarki yana magana akan karbar mutu to ba sai ya ce an musulunta ba sai ce an yi imani lokacin da ta alaihi salam ya yi wa'azi fir'auna kuma ya ta matsafa akan kan su kure annabi musa to da suka ga hujjojin da ya sa za su karfi musulunci sai suka ce amanna bi rabbil alamin ba su ce aslamna li rabbil alamin ba muka imani da ubangijin talibai wannan nan ma'anarsa na in qala lahu rabbuhu aslim bai ce amin ba aslim aslamtu bai ce amantu ba to da aslamtu da amantu duk ma'ana ɗaya ne amma a abin da muke nufi a yau shi yaya za a yi bayan mun zama musulmi kuma mu zama muminai yaya za a yi bayan mun karbi musulunci kuma mu karbi imani ya za a yi musuluncinmu ya tabbata a cikin zukatanmu har mu tashi daga mataki na gama garin musulmi har mu kai matsayin muminai na musamman a addinin musulunci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amsa tambayoyin Jibrilu alaihi sala da ya masa tambayoyi akan maratibuddin ya tambaye shi ga mun menene musulunci sai ya gaya masa musulunci shine aikace-aikace na ibada da shayyawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wanda sai ka faɗa da harshenka kaga a fili yake da tsayi da sallah a fili take da ba da zakka a fili take da azumi a fili yake da aikin hajji a fili yake yake mutu kayan tafiya ashe mutunci ce aikace aikace na zafi wanda ake faɗa da hajji da wanda ake aikatawa da gama? amma idan an ce imani shi kuma shine abin da ya tabbata na ayyukan zuciya wanda shi kuma shi ne gaskata abin da ya sa kai wancan aikin na musulunci shi yasa da ya tambaye shi to ba ni labarin imani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai gaya masa aiki na gaba ko guda ɗaya ba sai ga masa ayyuka guda shida dukansu na zuciya ne ne yarda da gaskatawa da Allah yarda da gaskatawa da mala'ikun Allah yarda da gaskatawa da manzannin Allah yarda da gaskatawa da littattafan Allah yarda da gaskatawa da ranar ƙarshe da kuma yarda da gaskatawa da ƙaddara waɗannan abubuwan guda shida dukansu ba aiki ba ne na gaba gaskatawa ce da yarda da ƙudurtawa da sakankancewa a cikin zuciyarka cewa waɗannan abubuwan gaskiya ne a gaskiyar da za ta sa sai kuma aiki ya biyo baya sai ya haɗu da wato ƙaunul kalbi da ƙaunul lisani da amalul da arka zuciyarka ta faɗa bayan ta ƙudurta harshenka sai ya furta gaɓoɓinka kuma sai su aikata wannan abin shi ake nufi imani kuma imanin ɗin nan shi ne kacokan ɗin addinin musulunci idan mutum yana da imani na gaskiya to zai zama ya faro daga cikin zuciya sai ya fito ya zo kan harshe sai ya yi naso a cikin dukkan gabobi, har ya fita daga gabobin ma a yi shi a waje ta hanyar yin ayyuka da dukiya wanda kana zaune ana aiki da dukiyarka a wata ƙasa ko da ka ba su motsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani reshe ne reshe reshe har guda saba'in da wani abu alaha qawlu la ilaha illallah reshe na kololuwa shine fadin la ilaha illallah kaga qawlu maganar harshe ne. yace wa adnaha imabatul ada anil tariq mafi karanci shine ka sa hannunka ko wata gabar ka ture cuta daga kan hanya kar cutar da wani shine na ƙasa na sama da harshe na ƙasa da gaɓoɓi wal haya'u shu'batun min al iman kunya kuma wani reshe ne daga cikin rassan imani a ina kunya take a zuciya take alamar ta ne take bayyana a fili amma in mutum baya da kunya to a gaba sai yayi abin da ya ga dama kenan zuciyar ita take kunshe da kunya sai ta ce idza lam tastahi fasna basita kai imani ya kunshi dukkan waɗannan abubuwa da muke bauta wa Allah da su jama'a Allah da Allah ya sa muka zama muna da imani amma zai sa mu samu ƙarin girma imani tunda ruwa ya samu kuma zai rauni abin da nake so da sake wanda wanda Allah ya zaɓa yake ba shi alhamdulillah da Allah ya ba mu bayan ni'imar musulunci babu wata ni'ima da Allah zai maka kamar ka samu ƙarin ci gaba a cikin musulunci sai ka je martaba da iman idan Allah ya yi in Allah ya yi in ta ka da ni'imar imani dan ka ji kadan daga cikin abin da Allah zai maka abu shi ne Allah zai tabbatar da kai shiriya duk wanda imani ya nuna Allah kuma Allah ba zai barci ya baka ba kuma Allah ba zai bayar da wato Allah ba zai sarayar da imaninsa a hannun shekar ba, don haka ba zai taba bata ba da yardar Allah. Allah maɗaukacin ya yi alkawarin cewa wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa idan Allah ya shiryar da zuciyarka saboda imani to ba za ka taba bata ba kuma Allah maɗaukakin sarki idan bai matar da kai ba wanda zai iya matar da kai idan kuma Allah ya shiryar da kai to ba wanda zai iya matar da kai to Allah ya yi alkawarin masu imani Allah zai tabbatar da su akan wannan imanin kuma imanin kullum zai ci gaba da ƙaruwa yana haɓaka kuma duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da ni'imar imani wannan ni'imar ta zauna ya shata ya kwankwaɗe ta a cikin zuciyarsa to da yardar Allah wannan mutum ya riga ya hau kan hanya madaidaiciya kuma da yardar Allah ba zai ɓata ba matukar akwai imani ba zai yi munafunci ba matukar akwai imani ba zai yi zalunci ba matukar akwai imani ba zai yi fasikanci ba ballantana abin da ya fi komi shi ne ya kafirci ko ya yi shi ba. sa za ka ga in annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗi mummunan aiki to sai ka ja ce la yu'minu ahadukum mai imani ba zai haka ba zai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yayi kaza ko kar yayi kaza saboda idan kana da imani to zai sa ka yi mai kyau zai sa kuma ka bar mummuna don haka ni'imar imani ita kake nema tun kafin a ce maka kai ko kar ka yi saboda ni'imar imani ita za ta sa wannan taro da kuka yi a nan inda ba don ni'imar imani ba ba za ku zo ku zauna ba domin Allah ya ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wanda yake iya amfana da wa'azi shi ne kadai mai imani inda ba ku da imani wallahi ba za ku zauna ruwa yana dukan ku kuma kuna zaune kuna sauraron kalmomin imani ba imani shi yake sa don Allah ya shiryar da kai kana jin sanyi amma ka fita sallar asuba kana jin zafi amma ka je sallar azahar kana son kuninka amma ka cire zakka kana son kuninka amma ka kashe ka je aikin haji kana so ka ci kalla amma ka rike baka ci ba baka sha ba ka rike sha'awar ka saboda azumi me ya hana kafuri duk baya waɗannan saboda baya da imani imanin mai shi yasa duk abin da aka ce mu yin har muke iya yi kuma kake jin da wannan shi shiriyar Allah Allah yake zalikal kitabu la raiba fihi hudan alqur'ani shiriya ne lil mustaqina alladhina yu'minuna imani shi yasa har suke da takawa kuma har ya zama yuqimuna salata za su yi sallah yuqimuna zakata wa min ma da zakara hum yunfiqun za su ba da zakka duk wannan saboda suna da imani ne sun yi imani da gani saboda haka mu rike imani zai zama mana mun yi riko da shiriya amfani na biyu na ni'imar imani a gare mu Shi ne sanadiyar imani zai sa Allah ya ƙara maka girma a cikin imanin har ka kai martaba ta kurewa wanda babu wata martabar da ta wuce ta a cikin daraja wanda ake iya ba wa mutane bayan Allah idan mutum ya dunta, kafin imani ya su a cikin zuciyarsa sunansa musulmi amma idan imani ya su a cikin zuciyarsa to sai a ƙara masa girma sai zama mu'min sai zama mai imani idan ya ƙara gaba a ciki sai ya tashi daga mu'min sai ya zama mufti in ya ci gaba imani ya tsara kyau sai ya tashi daga mufti sai ya zama waliyin Allah daga waliyin Allah in ya ci gaba sai ya kai mataki na ƙarshe wanda daga shi kan ba wani mataki sai na annabawa an kuma rufe annabawa shine mutum sai zama sufi martaba ta farko martaba ta islam قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بثورته ولما يدخل الإيمان في قلوبكم sai imani ya zauna a cikin zuciyarku ya tabbata to ka zama mumini ke shine martaba ta biyu da aka tambaya a ɗarin sallallahu alaihi wasallam bayan ya fadi musulunci daga mutum ya ƙara sai je kuma martaba ta isa ya tashi daga amanna billahi wa shahadu anna muslimu ya zo zuwa martabar imani wanda dukkan annabawa da mutane duk sai da suka hau wannan amanar rasulu wallazi amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana kowa zai shiga cikin wannan sai shiga cikin arkanul iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi to shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in mutum ya wuce wannan sai mutum ya je martabatul insan shine yana bauta wa Allah kamar yana ganin Allah in mutum ya wuce wannan da imaninsa sai zama waliyin Allah shine wanda ya samu takawa ta zauna a cikin zuciyarsa bayan yin aiki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu kaga imani ne wa kanu yattaqun ba ka imani da takawa sai sa mutum sai ya karu daga martabatul insan sai zama kuma waliyin Allah idan mutum ya zama waliyin Allah to shine wanda jinsa Allah ne ganinsa Allah ne saboda ba zai taba ganin abin da Allah bai yarda ba yana wakiltar Allah wajen kale ganinsa duk abinda Allah baya so shi kuma ba zai gani ba duk abinda Allah baya so shi kuma ba zai ba duk inda Allah baya so a je shi ba zai ji ba don haka shi wakilin Allah ne a karan kansa saboda haka abinda Allah baya so shi ba zai ji ba shi ne ma'anar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangiji ya ce idan mutum ya kai wannan bayan daga farko wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarasuhu alayhi yana yin dukkan farillai wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil sai koma yin nafiloli daga wannan kuma sai mutum ya ci gaba har sai ya zama dukkan muharramat da munkarat dukkan su sai ya zama kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha sai zama in yana tafiya yana tafiya ne akan yardar Allah sai inda Allah yadda zai taka wanda shi ne waliyin Allah duk wanda yake wannan wanda duk kanku za ku iya zama waliyan Allah da yardar Allah duk wanda yake wanda ya zama waliyan Allah to akwai sama da wannan shi ne siddiqai domin siddiqi ya fi waliyi ba daga wali ne sai annabi ba a'a sai an je martabatu Shi ne wanda Allah madaukakin sarki kaɗan ne daga cikin mutane yake zaba فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين سوى والصديقين سوى والشهداء سوى والصالحين أو cikin والصالحين ne ake samun waliyan Allah in mutum a cikin aiki na nagarta har yasa ya je ya mutu a cikin saboda Allah shine ya zama wa shuhada in mutum ya wuce wannan shine sai as wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wali da zai iya kai su to shi yasa sun wuce martaban su waliyai ne plus duk sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa har ya kai martaban siddiq shi wannan daga wannan martaban kawai ke annabawa shi yasa Allah ya ce mahaifiyar annabi Isa ba za ta zama annabiya ba amma ta kai martaban siddiqa mal masih ibn maryama illa rasulun karkalat min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqa shi ya kai rasul amma ita ba ta kai ba sai dai ta zama siddiqa to daga wannan riga an tsaya daga nan sai martabar annabta wannan duk imani ne bai ke iya kai mutum kaga wannan ya nuna cewa imaninka zai iya kai ka kololuwan matsayi a cikin bayin Allah Wanda yana daga cikin ni'imar Allah da kullum a cikin ibada akwai promotion akwai ƙarin girma gwargwadon aikinka na zahiri da gwargwadon kuma imaninka da yardarka da Allah da yaqininka akan akan ubangiji gwargwadon yadda za ka yi ta hawa da kuma yawan iliminka akan sanin Allah da yin aiki da ilimin ni'ima ta uku daga cikin ni'imomin Allah akan imani shine imaninka da Allah zai sa Allah ya maka lamunin za ka yi rayuwa mai kyau a wannan duniyar kowa kuma yana son rayuwa mai kyau man amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'min faladuhiyatahu hayatan tayyiba Allah yake na rantsi dukkan wanda yayi aiki mai kyau kuma yana da imani to haƙiƙa zan ba shi rayuwa mai kyau a nan duniya wala najzi annahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun in ya je lafiya kuma za a cika masa sama da abin da ya aikata don ka ni'ima ta imani tana sa Allah ya sa ka yi rayuwa mai kyau menene rayuwa mai kyau shine rayuwa ta nutsuwa da gamsuwa da cewa abin da kake kai ne ne saboda ni'ima ta alhayatu tayyiba ba a kuɗi ake samun ba inda a kuɗi ake samunta ba za a samu ƙasashen turai sun fi kowace ƙasashe a duniya yawan kashe kai ba yanzu duk talaucin da kuke ciki a nan akwai musulmi da kuke ci yanzu saboda tsaba sarki zai je kashe kansa amma ba ne yana da kuɗi amma wallahi saboda Allah bai ba shi hayatu tayyiba ba sai ya kashe kansa ake ba a kuɗi ake samun alhayatu tayyiba ba ba a mata ake samu ba akwai waɗanda suke da tawalai sama da ɗari amma bai samu hayatun sanyi ba ba shi yasa yana da ɗari amma yana neman ta ɗari da ɗaya amma mumini in yana da mace ɗaya sai ki ta ishe shi in yana da biyu ta ishe shi yana da uku ya tsaya a nan kenan ba zai biya tsara ba kuma ba zai ji cewa waɗannan ba su ishe shi ba duk matan duniya ya rabu da su yana ji cewa waɗannan ba nasa bane amma wanda Allah bai bashi alhayatu tayyiba ba sai ya rinka gari duk matan duniya ba ba za su ishe shi ba ranar da zai mutu ma yana sha'awar da zai samu wata matar kuma ba zai taɓa yin isar ba don haka alhayatu tayyiba ba a taɓa samun da zai al'imani ba za ka gane wannan ba sai ka samu wanda musulunta yayi ya gaya maka da yaya yake ji yanzu kuma yaya yake ji kai idan a musulunci kana rayu haka yake ka ba za ka gane yaya daɗin musulunci da imani yake ba don baka tsana kafirci Allah ka raba mu da kafirci wannan daɗin da ake ji a cikin rayuwar imani shi ne daɗin ƙawa da imanin a cikin zuciyarsa daga ji kana son imani walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rashidun duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wannan to zai ji cewa yana jin dadin wannan imanin amma kuma yana kyamar kafirci kamar yadda yake kyamar wuta haka yake kyamar kafirci in ba don imani ba mutum ba zai samu wannan ba Allah ka daɗaɗa mana rayuwa da daɗin imani ni'ima ta gaba wanda ake samu sakamakon imani shine ni'imar idan abin da yake iya daga wa mutane hankali ya same ka kai kuma sai baraka daga hankalin ba ka wannan duniyar Allah bai yi alkawari wa wani cewa in yazo za a masa abin da yake so a'a Allah zai yi duniya kuma ya yi abin da shi yake so ne a duniya za ka ku da kuka shigo bayan da za a yi shigowa ka yi kuma a maka abin da kake so a'a amrin insani ma ta tamanna falillahi al-akhiratu wal ula lahira da duniya duk na Allah ne zaka sai abin da Allah yake so ya faru a duniya ba kai zaka zabi ran da zaka yi shiwo ba ba kai zaka zabi ran da zaka mutu ba ba kai zaka zabi ranar da zaka yi asarar dukiyarka ba ba kai zaka zabi ranar da wani bala'i ko musiba ta kaddara za ta same ka ba to saboda daɗin imani sai Allah ya ni'imta ka da kama maka wani abin da zai zamo maka shamaki da garkuwa ta yadda duk jarabawa idan ta zo Allah zai sa ka iya ci wallahi in ba mumini ba wanda yake iya ci jarabawar Allah to ne sai Allah ya baka imani da Allah ta hanyar tsawon tawakkali inda ka san tsadar da tawakkali take da shi a wurinka wallahi a kanta kadai za ka gode wa Allah da ni'imar musulunci da imani tawakkali yanzu in ba musulmi ba fa ba wani mutum da kana tafiya da babur ko da mota za a zo a kan idonsa a buge masa ɗansa yana ganin ɗan ya je zai tsallaka a buge sai ɗauki ɗan ya rungume ya ce ikon Allah kwana ya ƙare kaga kuma ya haƙura yana ci yana gani ana zare ran ɗansa amma ya ce wala na kulu illa ma yi ran bane ba zan ce komi ba sai abin da Allah ya yarda zai yi kuka baya so ya rabu da ɗan amma haka zai haƙura in ba a imani ba ba a taɓa samun irin wannan mutane da yawa ciwon zuciya zai kama hawan jini zai kama wani ma ya faɗi ya kishin ɗan jikinsa ya mutu saboda wani nasa ya mutu musulmi yana haka saboda ya rasa dukiyarsa in ya rasa ya yi wata asara yanzu an samu wani batun da fa wanda shi yana cikin mutanen da suka fi arziki mutum ɗari ne ya daɗe a cikin haka sai ya samu karaya sai ya fita daga cikin na ɗari kawai sai ya kashe kansa wace mai amfani rayuwarsa in za a kirga mutum ɗaya biyu uku hudu a duniya wanda suka fi kowa kuɗi ba za a je ɗari da goma ba yana ciki amma ransa ya ɓaci sai kashe kansa yake ne zai a duniya da ba zai zama cikin mutum ɗari ba ya gagara kai yanzu na dubu nawa ne amma ta yi tun da safe tun da ka riga ka karya ba kamar tuna akwai talauci ba kai ba ka ma tuna talauci sai ka rasa yadda ka karya kafin ka tuna da talauci kana karyawa magana ta kare sai ka ce mu je kawai ga ka nan in ba don tawakkali ba yanzu galibi in aka zauna a nan yan agaji suna zagawa ana ce ku nemi taimako za a taimaki addini za a gina masallaci za a yi waye za a taimaki awa sai ka cire kudin ka ka bayar ta yi iya abin da ya rage maka kenan na canji za ka cire ka bayar In da ba don tawakkali ba wallahi ba za ka iya wannan ba ka yarda da cewa da baka da shi Allah ya baka gobe ma shi zai baka to wannan shine daɗin tsamarar da ake samu a imani wannan tawakkalin in ba musulmi ba ba wanda yake da shi to ka gode wa Allah da Allah ya baka shakku zoba ta in damuwa ta same ka wannan abu zai rinka tare maka damuwar shi ne fa tawakkali ga Allah shi ne ka yarda da Allah duk abin da ya ga dama yayi dama na sani in an mutu maka kace inna lillahi dama mu na Allah ne wa inna ilayhi raji'un in ma ban mutu ba gobe zan koma don ka tunda zan koma wane ya tafi me yasa ni ma zan koma ballanta na shi dole in yi hakuri jama'a muna fahimta wannan ci ne amfani na ni'imar imani ga ni'imar imani gabawa bawa tana ka maka amfani na gaba shi ne amfani ya sa a cikin wannan duniyar sai Allah ya sa duniyar ta zama taku Allah ya ba ku tabbas in wannan rayuwar sannan yasa duk wani wanda ba kuma kuma yana muku rakiya ne dama kuma ko kuna cikin nasara ne ko kuna jira amma ba za ku taba zama a haka kawai ba in dai kai mumini ne Allah ne ya alkawari ma Allahu lalina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa lalina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tabalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna wannan alkawarin na masu imani ne kadai shine Allah ya musu alkawarin zai ba gadon wannan kasar kuma duk inda kaga sun samu wani abu na tawaya to suna jiran alkawarin Allah yana zuwa sai sun daukar shi yasa alkawarin Allah ne kowane shekara ɗari sai Allah ya kawo wanda zai jaddada addini ya sake ɗaukaka ko da wani abu ya sa ya rushe mutane daga ciki sun rushe sai Allah ya sa wani ya sake jaddadawa saboda alkawarin Allah ne in dai akwai imani to akwai ɗaukaka ga mummune wannan alkawari kuma Allah bai taɓa karya shi ba kuma Allah bai taɓa karyawa ba sannan ni'imar Allah a jikin imani ta gaba ita ce Allah ya yi alkawari masu imani za su yi kyakkyawan kwanciya a cikin kabari bayan sun mutu za su zauna a cikin kabari ne a cikin ni'ima saboda Allah zai ba su saukin da za su amsa tambaya a cikin kabari yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah anan duniya sun tsaya akan la ilaha illallah in sun je cikin kabari ma akan la ilaha illallah za su rayu saboda yusabbitu Allahu alladhina amanu imanin su ya jawo musu wannan sai zama yi rayuwa a nan duniya alhayatu tayyiba idan kana kyan wahala an baka shako zoban da zai tsare maka wahalar ta tawakkali sannan kullum kana cikin hope cewa za a ci gaba la yadda kai ba na fil ard sannan idan ka mutu kuma ran da ka zo mutuwa mala'iku su ce maka la khawfun alaihim wala hum yahzanun karka ji tsoron gaba karka ji bangin cikin baya kana shiga cikin kabari kuma sai kaga Allah ya aiko mala'iku suna maka alheri sannan cikar ni'ima ta karshe ta kololuwa ita ce duk mai imani Allah ya yi alkawari ne sai ya ba shi aljanna Allah bai ce zai ba da aljanna kawai ba ya ce alkawari ne kuma alkawarin gaskiya ne don haka duk wanda ya yi imani na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi sai ya shiga aljanna in ka gaba ka shiga aljanna ba to imanin ne bai tabbata ba amma wannan alkawarin Allah ne shi yasa malamai suka ce a kan cewa dukkan mumini zai shiga aljanna za ka rantse da Allah kuma ba ma sai ka ce sha Allahu ba saboda kad sha Allahu Allah ya riga ya yarda saboda kana cewa kana kokonto to kaman baka yarda da wa'adan lahi hakan bane kai dai ba za ka nuna wane ka ce hadda shi ba wane wannan Allah ne ya sani amma tabbas ka ce dukkan mumini dan aljanna ne amma shi ni ina ciki wannan Allah ne ya sani ina cikin dukkan mumini wannan Allah ne ya sani amma dukkan mumini dan aljanna ne kuma ba wanda ya cancanci shiga aljanna cancanta ta farko bisa alkawarin Allah sai mumini والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا Allah ce alkawarin Allah ne na gaskiya وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ونزلك على وعد الكوين الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم khalidina fiha wa'dallahi haqqan alkawarin Allah ne na gaskiya Allah baya karya alkawarinsa Zaka wannan shine cikan ni'ima ta ƙarshe da Allah ya ce alkawari ne tsakanin ku da shi cewa zai shiga da kai aljanna. Yanzu abin da ya rage na ƙarshe shine ka yi abin da zai sa ka shiga cikin wannan ni'ima. Abu na farko shine ka yi imani da gaskiya a cikin zuciya. Inna إنما الأميون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا kai imanin da babu kokonto a ciki kai imanin da babu karkaduwar zuciya a ciki abu na biyu shine kai imani irin imani na annabawa da sahabbai imani na annabawa da sahabbai shi ne imanin da Allah ne kadai aka yarda da shi ba a shirka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai aka yarda da shi a matsayin dan aikin Allah ba a yin bid'a duk wanda bai irin wannan imanin ba irin na sahabbai na zamanin su dole bai su ba fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad istadaw sai kun yi imani irin imanin na sahabbai shine ne wanda suka yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ka taba jin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa kuma suke sai da wane to kowane ne wani karamu da shi ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen biyayya to shine ma'anan bi mithli ma amantum bihi faqad sadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in suka saba ba su rike irin imani irin naku ba to za su ta sabani shi yasa ake ta sabani a duniya fa sayara ikhtilafan kathira sana abu na uku shine ka hada imani da aiki duk inda Allah yake za a shiga aljanna in ya ce amanu sai ce wa amilu salihan har guda hamsin da ɗaya Allah ya faɗa cikin alƙur'ani wa bashirin ladina amanu wa amilu salihan anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun shine na farko na karshe shine illan ladina amanu wa amilu salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر saboda ka duk inda Allah ya faɗi imani sai ce a haɗa da aiki na gari waɗannan abubuwa guda uku shi ne zai sa alkawarin Allah ya tabbata a kanka ka yi imani da Allah imani da gaskiya ka yi imani da Allah irin imanin sahabbai sannan kuma ka yi imani da Allah ka haɗa da aiki Allah ka ba mu imani da gaskiya Allah ka gafarta mana kurakuran mu sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh